kuna sauraron shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisha Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da warhaka Tarnan. Yawa barka Malama Aisha. Yau mu muka kama abokan matasa a cikin wannan sati. E haka ne Aisha wannan labarun na matasa na wannan makon dai za mu fara su da like wajen kwanan dalibai na makaranta ENGS ta birni Yamai da aka yi. Sannan za mu dauko jawabi akan mako na lauyoyin jam'uriyar Nijar da aka inda suka wasu ayyuka a nan birni Yamai da wasu gariruwa na cikin ƙasa. Sannan kamar kullum za mu karewa da labarun wasanni musamman box da kwallon kafa. mu buɗe wannan shirin labaru da yajin aiki na matasa ɗalibai NENJS suka yi. Haka ne Aisha kamar yadda magatakardar kungiyar ɗaliban na makarantocin koyon sana'ar hannu wanda ake cema EPTN ya ce shi dai wannan yajin aiki ya samo asali inda suka nemi wani hakkin su abin da ya kawo akali ke wajen kwana wa'annan ɗalibai. A saurari Ismail Tinni. Ya yi watanni biyu da abokaninmu na ƙaramin sashi na ENJS suka ce mana magabatansu sun samu a laos amma sun ki biyan su muka ce musu domi suka ce wai mai biyan kuɗin bai nan na ce duka da haka a samar da hanyoyin biyan abokanin ya yi fiye da wata ɗaya da suka tafi yajin aiki sai shekaran jiya ne suka komo a shekaran jiya da suka kadamar da wata zanga-zanga an kira musu jandarmomi inda suka tarwatsa su da barkonon tsohuwa suka kama biyu daga cikin abokaninmu a matsayinmu na wakilai ba za mu zuba ido ba a bi duka hanyoyin hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala kuma a biya su a cikin lokaci. Tarnan ɗaliban da aka liƙe ma wurin kwana ya za su yi yanzu? Samo hayar da za a sasantawa shine mafi alkhairi. Sannan za mu yi muku bayani inda makon da aka ɗiba ma matasa lauyoyi na Nijar inda suka taimaka ma mutane kyauta. Su dai waɗannan matasa lauyoyi na jam'uriyar Nijar su yi ayyuka da dama a nan birni ya mai da wasu garuruwa na jam'uriyar Nijar inda suka yi bayani akan abubuwa da yawa. A wani taro ko kuma wani conference da suka yi sun dauko zancen kwaya a kasashen Sahel domin ƙarin bayani a saurari magatakarda wannan kungiyar talauyoyin jam'uriyar Nijar Metro Umara Bashir na Nana Aishe. Duk tsawon wannan sati mun yi ayyuka da dama ran litinin mun kira duka mutanen da ke ƙananan hukumomi daban-daban sun kozo da himma sun wuni bayanin matsalolinsu mu kuma mun ba su shawarwari da ya kamata ba tare da sun biya ko dala ranar talata kuma mun kare masu laifi da yawa kyauta gaban alkali mai shari'ar manyan laifuffuka kuma duk takardun da ya kamata mu duba mun yi bayani a kansu ranar alarba mun ziyarci mata da yara da ke tsare a gidan kason yamai mun yi musu bayanai kyauta kan incin aikin 'yan kaso jiya kuma mun shirya biki a hukumce bayan shi muna ci gaba da gudanar da ayyukanmu tarnan ka yi amfani da wannan dama domin ci gaba aini abin da na yi nadama da shi aisha shine da ban kai karanki ba domin shugamin da ke tare da ke A cikin takaitaccen rahoton mu za mu leƙa maradi inda muka yi zancen aurar da yara ƙanana. Haka ne Aisha a can birnin maradi an yi taro wanda ya doki tsawon kwana biyu shi dai wannan taron an yi shi ne bisa zancen auren yara ƙanana a wurin nan dai a yi shawararru da dama domin ceto rayuwar yara ƙanana a wasu biranen ƙasa da wasu ƙauyuka. A saurari rahoton da abokin aikinmu Muhammad Mamman ya aiko mu. Mamman! Baba da mamma ban kai lokacin da zan iya ɗaukan nohin iyali ba ko nofin ciki ba har yanzu ina da yarinta ina iya shiga cikin matsanancin matsala don haka ni a gare ni karatu ya fi mahimmanci. An share fagen wannan taron muhawara ne da wannan kira na 'yan mata da suka halarci haduwar. Babban manufar wannan taro na ƙasa dai shine karfafa ayyukan haɗin gwiwa na abokan hulɗa al'ummomi da gwamnati domin inganta yakin kawo ƙarshen auren yara. Ministar kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara yara ƙanana madam elbak zainabu tare bako ta bayyana cewa wannan lamari na ci gaba da ɗaukar hankali a jihohin maraɗi zandar da difa cewa wani bincike na ma'aikatar ƙididdiga na shekara biyu kashin 76 cikin ɗari ne na matan niger ake ma aure kafin su yi shekaru takwas a jihar maraɗi zandar da difa alkaluma sun haura da kashi 89 87 cikin Dubara mafi dacewa wajen yaƙi da auren yara shine rike su a makaranta na tsawon lokaci a cewar Imam Musa Ibrahim na Walam. A yau mu duka mun san baiwa yaran mata damar tafiya karatu farin ciki ne da fatan kowane mahaifi. A yau duka waɗanda suke cikin wannan ɗakin taro sun yi amanar cewa bai kamata a aurar da yara ba tun ba su mallaki hankalin kansu da za su iya zama aure ba. Sarakunan gargajiya sun bayyana cewa ba su a goyon bayan irin wannan aure sai dai sarkin kanton ɗin Tesawa mai gizo kane Muhammad Mansur na ganin cewa ya kamata a sassautawa al'umma a cikin wasu halaye. Tana iya ɗaukar ciki ba tare da aure ba alhali ta kamu da son wanda ya yi mata cikin suna iya yin gudu ita da samarin su yi nisa da iyayen da suka hana musu auren kenan domin yarinya ta samu natsuwa a cikin halin da ta tsunduma kanta ya kamata mutumin da ya yi mata ciki ya aure a sakamakon wannan taro na kwanaki biyu an tsayar da shawarwari musamman zuwa ga mai sasantawa na ƙasa domin inganta tsarin dokoki al'adun gargajiya da ma'aikatar ministan kare yara ƙanana da kuma wani bincike domin daidaita alƙalumma kan matsayin auren yara a nijar za mu shiga cikin wasannin motsa jiki Haka ne Malama Aisha labaru wasanni na wannan makon dai za mu farawa da matashin nan Kader Kimba shi dai wannan matashi dan jamhuriyar Nijar wanda koma zakaran kasashen Afirka a wasannin na dambe a cikin masu yaunin kilogram 81 ah, a yanzu kuma wata matashiya ce da ake cema Maimuna Salu Mosi ita ce ta komo ta biyu inda ta samu ta kyauta da ake cema dayi darja ita dai wannan kyauta ta same ta a wasannin Afirka na dambe da aka yi na zone ta biyu a can gine Conakry watan da ya shuɗe ga labarin da jaridar Sahel Cochidian ta bada. Bayan nasarar da ta samu a cikin wa'annan wasannin a nan cikin ƙasa ita dai matashiya mai Maimuna sanin wa'annan wasan ya bata dama ta ƙetara iyakokin ƙasashenmu ta sha kashi a hannun wata da ta yi wasannin dambe da ita ella ƙasar Senegal. Sannan za mu dauko zancen kofin duniya na kwallon kafa na mata na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. wanda yake gudana a yanzu haka a can ƙasar Faransa. A wasannin farko da aka yi ƙasashen Afirka afirka ba su wani abun a zo a gani ba inda aka fatattake su ƙasar afirka ta kudu ta sha kashi a hannun espanya ci uku da ɗaya ƙasar nigeria ita ma ta sha kashi a hannun norvegia ci uku da banza wasanni dai na ƙarshe za a yi su ne a rana bakwai na watan julai mai kamawa nan muka kawo ƙarshen shirin namu ga karin maganar da za mu yi yau ko shifka ice ana cin amfanin shi Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun matasa na gode waɗanda suka saurare mu na gode gare ka tarnan sai mun sake saduwa a shiri na gaba.